من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب أقد الشيطان على كافية الرأس إذا لم يصلي بالليل باب أقد الشيطان باب ما بان أكن كل شيطان ala qafiyatir ra'si akan makwarkwadar kai ta mutum qafiyatur ra'si wasu sun ce maluma sun ce abinda ake ce ma qafiyatur ra'si watan ahirul unki karshen waya shine qafiyatur ra'si wasu ka ce kuma qafiyatur ra'si wasan ra'si tsakiyar kai wasu sun ka ce qafiyatur ra'si kuma ahirul ra'si karshen kai tare da haka dai watan wannan ibn tina ya gitta ma buhari akan ce wanda yayi babu a kadi shaidani ala kafiyatin ra'asi idan lam yusalli bil layli cewa idan lam yusalli bil layli in bai sallah da dare ba to cewa in bai sallah da dare ba wannan ya gita ya sa a mazahirin hadisi zahirin hadisi na babin shi na gudun shaidan na kulli kulli uku ga kan kowane mutum da wanda ya sallah da wanda bai sallah ba ko ka yi sallah cikin dare ko baka sallah cikin dare ba shi shedan zai kulle uku ga kanka sai dai wanda ya sallah cikin dare kullun da shedan ya mai a warware saboda sallar da yayi amma wanda bai sallah ba kullun kullun guda uku za su warware ba to kuma ga shi Buhari ya ce babu akadi shedani alaka qabiyatir ra'si idan lam yusalli bil layli in bai sallah da dare ba sai wannan Ibn Rushaydi yace to nan abinda aka nuhi abin da Buhari ka bi dashi ce nan ga babu baqa'i akadi shedani babu baqa'i aqadi shaytani ala qafiyatir ra'si idan lam yusalli bil layli babu baqa'i babu mai bayani akan baqa'i wanzo a aqadi shaytani kulli na shaytan ala qafiyatir ra'si akan makwakwadar kai akan karshen kai na mutum ko kuma ta akan tsakiya kai na mutum idan lam yusalli bil lalle bai sallah da dai ba ashe kenan in bai sallah cikin dare ba wannan kullin shi nan wanda je ba zai rawale ba a ashe nan kaga baqa'u qafiyatin abbaqa'u aqad shaytani wanzuwa na kulli shedan zai tsaya ga kan mutum muddin bai tsaya cikin dare sallah ba wasu maluma sun kace a'a nan nan ga ai manzo Allah na cewa wanda ya salla a cikin jama'a kamar ya tsaya rabin dare kamar kama ni sallaili dan kawai da tsaya rabin dare ashe kenan wanda tsaya rabin dare kenan shedan ba zai irin wannan kullin ga kai ne ba kenan wannan kullin na shedan ba zai shigo ga wanda ya salla isha ba to wasu ce ma Buhari da wannan shi ka ishara yana ishara akan wannan hadisi amma dai mahiyawancin maluma sun ta akan cewa buhari dai shina nuhin a karu shaidani ala kafiyar ra'asi idan lam yusalli in bai nafila cikin dare ba kamar da kasance shine zahirin hadisi حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو إمام دار الهجرة عن أبي الزنادي هو عبد الله بن زكوانا أن الأعرجي هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ya kiru shaytanu shaytan shina kulle ala qafiyatir ra'ati akan tsakiyar kai na mutum na ahadikum ala qafiyatir ra'ati ahadikum akan tsakiyar kan ɗaya daga cikin ku shaytan shina kulle ala qafiyatir ra'ati ahadukun ga kan ɗaya daga cikin ku idza huwa nama in ya kasance bacci ga wace riwaya idza huwa na'imun idza huwa nama idan yayi bacci shina kulle salasa uqadin kulle uku ya dalibu zai yi bugu ga kullu ko kowane kulli zai bugu zai sa hannu ne shi buga wata in ya sa hannu ya buga shi a nihin wai ya karfafar da wannan kullin da yayi sannan kuma watan ya aka shi yana sai ya ce maka alaika laylun tawilun alayka laylun tawilun ai watan alayka na rika sheka laylun tawilun ko kuma laylun tawilun baki alaika laylun tawilun dare mai tsawo baki alaika shi da yawa gare ka kwance ka kai ta bacci akwai dare mai yalwa gare ka farko ka kwanta ka yi bacci fa in ce kaza idan ya farka lokacin da farka fa zakarar Allah yayi zikirin Allah yan halaku kurutun sai kulli guda shi wawale to wannan zikirin zai yi na Allah ba zikiri ne mahsusi ba ko zikirin Allah yayi subhanallahi walhamdulillahi ko sallah yayi duk da yi daga cikin zukura da kasance na Allah ne ko tashi ya ce bismillahir rahmanir rahim to wannan kullun yaro ne saboda ya zikirin Allah haka nan kuma ya tashi ya ce alhamdulillah wannan kullun yaro ne saboda ya zikirin Allah haka nan kuma in ya tashi ya ce subhanallahi wannan kullun yaro ne saboda ya zikirin Allah haka nan kuma ya tashi ya ce la haula wala quwwata illa billah wannan kullun yaro ne saboda ya zikirin Allah in dai idza zakar Allah fa eh, nana to in sai kaza idan ya falka fa zakar Allah yayi zikirin Allah in halaku qudutun sai kulli guda shi warwale fa in tawadda'a idan ya awalla in halaku qudutun kulli guda shi warwale wa in salla in ya salla in halaku kaduhu, kulli kulli gaba ɗaya sai su warwale ko kuma ta in halaku qudutun kulli na karshe shi warwale ko kuma ta in halaku kaduhu. dukkanin kulli kulli sai su warwale fa azbaha sai shi waye gari nashidan mai nishadi saboda mi saboda dace wadda Allah ya mai ya dace Allah ya bashi dama ya tashi cikin dare yayi ibada sai sai tashi cikin nishadi sannan kuma shina nishadi na ainihin abin da yake son aikatawa ya aikata sannan kuma shi nishadi akan abin da Allah ya mai tanadi na lada sannan kuma ta shi nishadi akan cewa Allah ya bashi dama abin da shedan ya daure mai kai ne ya warware shi sai shi waye gari fa azbaha sai shi waye gari na shidan shina mai nishadi tayyiban nafsi shina mai farin rai wa illa in ba haka nan ba in ya kasance watan hajji kai he bai falka ba kulle kulle ne shi dan ya suna nan ga kai ne ko kuma a ya falka zikirin Allah ɗaya yayi bayan ya zikirin Allah bai yi alwala ba ko kuma ya yi zikirin Allah ya alwala bai sallah ba to wannan dai kulli shina nan. nan illai kawai ya rawale biyu sora guda in ya tashi zikirin Allah guda rawale in ya alwala guda rawale in ya sallah guda rawale in kuma kasance watan da ya tashi zikirin Allah ɗaya sake kwantawa to shi ma zai tashi da suwahi habisan nafsi wa idan ya kasance ba haka nan ba in bai yi zikirin Allah ba bai yi alwala ba bai sallah ba to zai waye gari habisan nafsi wanda ya kasance mai bakin rene saboda abin da ya kamata shi aikata bai aikata shi ba kasalana shi kasance mai kasala to wannan maluma suka ce me zai sa shi tashi habisan nafsi kasalana in ya kasance watan bai yi na bai tashi zikirin Allah ba bai yi alwala ba bai yi sallah ba ko da ya yi zikirin Allah ya yi alwala in bai yi sallah ba zai tashi hadisin nafsi kasalana zai tashi mai baƙin rai kasalana mai kasala saboda mi saboda abin da kuce mai na lada shi na tunanin da ya hulka da ya yi kaza da ya hulka da ya kaza to rashin samun wannan shi zai tashi hadisin nafsi kasalana kina mai bakin rai sannan kuma kasala kina mai kasala kasala na watan gairu musarifin ba ya sarrafa watan saboda mi ka hana maka kasala sarrafa ana jin sifa ciki sannan kuma wanda ya ci alifin wa nunin tare da ƙara alif da nunu kasalana fa'alana ba a cewa salanun sai dai kasalana to haka wasu maluma sun fassara shi kuma hajarin yace nan ga ce da an kai watan zai tashi ban nafsi mai farin rai saboda damar da Allah ya bashi yi ibada sannan kuma da abin da shika tunani na ladar da samu ga Allah sannan kuma da warware shi dan ni ga kai ne to wannan wasu maluma sun ce shi da sa ya tashi watan dayiban nafsi mai daɗin rai da shi dan mai nishaɗi. to sai ina sai wannan a imamu ibnu ya ce to wannan shi na dokuwa amma dai abinda az-zahiri zahiri abinda yake guri nan ga duk wanda ya kasance ya tashi na fila cikin dare ko da ya san da cewa Allah ya ba shi dama yi wannan aiki sannan kuma Allah zai ba shi lada sannan kuma annan kulli kulli surori akwai wanda bai san da hakan gaba amma zai sahi shi nafila to sai ce nafila cikin dare tana da wani sirri wanda Allah sanya cikin ta wanda duk wanda sashi cikin dare yayi nafila sirrin da a cikin ta zai sa ya da rana mai horin rai shi a tashi cikin horin rai ba cikin bakin ciki ba sannan kuma shi a tashi mai karfin jiki ne ba mai kasala ba saboda mi yace ai ga hacin Allah na cewa inna nashi'atal layli hiya ashaddu wa da'an wa qawmi qila inna nashi atal layli hakika tashi cikin dare ayi nafila hiya ashaddu ita an mahi tsananin wala an dacewa da abin da ke cikin zuciyarka wa a kawo mukilan sannan kuma ita an mahi daidai da maganarka duk wanda ke tashi cikin dare shi nafila magana ce za ta yi daidai zai kasance ba mai karya ba sannan kuma duk abin da ke cikin zuciyar shi shine zai hurta ga bakin shi حدثنا مؤمل حدثنا مؤمل هشام قال حدثنا اسماعيل هو ابن أليا قال حدثنا أوف هو على أرادي قال حدثنا أبو رجاء هو إمران بن ملحان الأداردي قال حدثنا سلمتون جندب حدثنا سمرتون جندب رضي الله عنه أن النبي daga الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu ya ce ya jo daga manzon Allah fi ru'ya aka muhulki kala sai manzon Allah ya ce wallazi yaslubu ra'sahu wannan da kasance zulubu ra'sahu ana rotsa kai ne amma allazi yaslubu ra'sahu wanda ake rotsa makai ranar alkiyoma akwai wanda ya kasance manzo Allah ya mulki sai mulkin wani mutum watan ga wani tsaye da dutse shi na jifa ta ga kai da bai jifa sai kai shi wace shi na ce amma lazi sai tambaye mala'ike ce wannan wane ne eh sai ce amma lazi wannan da ka gani yuzlagu da asuhu ana rotsa kai ne ana kwaskare mai kai bil hajar da dutse fa innahu haqiqa cewa shi ya hudur qur'ana shina riƙon alqur'ani fayar filuhu ko fayar fuduhu fayar filuhu sai shi kakkabe alqur'ani sai fayar rukuhu shi bar alqur'ani wai shi bar aiki da abin da a cikin alqur'ani ba zai karanci alqur'ani ba ba zai aiki da abin da ke cikin shi ba na ɗaya kenan to wannan shi na aka wace maka ranar alƙiyoma ga wani mala'iki da ke da dutse da duk ya watsa mai dutse ga kai kai ya wace shi ko mu shi ko mu jefa mishi saboda mi watan nan na an wurin harda kan shi na wurin harda nan laifi yake bai haddace alkur'ani ba ko kuma san ya haddace ya bari qur'ani ya kuce mishi sannan kuma bai aiki da abin da ke cikin alkur'ani ba to shi na aka rutsa makai shi na cin shehu abdullahi ka cewa iyyaka an takuna ku gafila magana akan alkur'ani iyyaka an takuna ku gafila wa qara'a bi mushafin wa zaka fudla wala tasribihi li ahli kubri ولا تمسه بغير طهر ولا تقل نسيت بل نسيت لا تتركن قرآنه يفوت من ترك القرآن من نسي من ترك القرآن بعد الحفظ فإنه عذابه ذو جلد لأنه من أكبر الكبائر جهود شيء وهو قول كافر جهود شيء وهو قول كافر sannan shi cewa watan alkur'ani gadan ya ji shafiyan wa mahila kamala an al'asiya intalahu wan naru yawma hasharihi awahu wajibu hunnin ratidul qurra'i a anil mura'i na ulil khuyala'i wa nas'alu ilaha bis salama min kulli ma ala illa malama don haka shi kenan kaga watan duk wanda Allah ya ba alqur'ani kashi bari qur'ani shi kuce mishi to sai aka ce to miya na aka ce mara kana da karatun alqur'ani an ka duk wanda bai karatun aya goma cikin yini ya kasance cikin marafkana amma wanda ka karatu aya goma kullun bai kasance cikin marafkana ba akalli dai aya goma kashi kasance dai alqur'ani yi wani baka karanta aya goma ba baka bude ka karanta aya goma ba kuma ce wa qarabi musafir in za ka karanta ku bude alqur'ani ka karanta ba da kai ba wa ka fulle la yahi lada ga lada ga lada karatu ga lada dibi ne ka kana da lada biyu kenan to bisa ga wannan sai ce wanda kun haga wa amma allazi yuzlagu ra'suhu amma wanda kun haga ana rotsa maka wa huwa allazi shine wannan yarfulul qur'ana ko wa huwa allazi shine wannan yahudul qur'ana wanda ya kasance watan yana rike da alqur'ani ya samu alqur'ani fayarfuluhu sai shi watsi da alqur'ani wa turkuhu shi bar alqur'ani ai watan fa turkuhu rufahu shi bar harfar qur'ani ai qur'ani shi bai ta kuce mishi wal amal bihi da aiki da shi to an ce in ya kasance watan alqur'ani ya kuce ma amma kana aiki da ma'ana ta baka shigo a cikin wannan in ya kasance akwai wasu ayyuka na ibada wanda kasance sun ka ɗauki hankalinka kan haka nan kayi kayi kayi saboda ba ka samu tsaya kai harta har da ta zube amma kana aiki da ma'anar qur'ani kana biye umarni kana barin hani kana biye wa'azu kana biye duk abin da qur'ani ba da umarni duk abin da zai cikin alqur'ani ahlakul qur'ani sune ahlakuka to wannan ba zai samu kai cikin wannan ba sannan waya namu shina kwana an salatul makatubati kuma shina kwana bai sallah ta farilla ba duk wanda kasance shina kwana bai sallah ta farilla ba zai samu kai ne cikin wa'anda ranar alƙiyoma mala'iku ka fashe maka mala'iki na rike da dutse a jima a jima ka jefa mai in kai wace shi koma jefa mai wani kai shi wace kai shi koma gamewa shi koma jefa mai wani kai shi wace shi koma gamewa wanda ke kwana haɓe sallah ba wanga haɓa bai sallah ya gaba ɗaya ba kwana yi barci ne sai da kwarka cikin dare sannan ya yi ta sallar isha ba a kwantawa sai an yi ta to ina ga wanda bai sallolin gaba ɗaya shi ba a san azabar da za a yi mai ba babun idza nama walan yusalli bala shaytanu fi unnihi babun wannan babi mai bayani ne iza nama idan yayi bacci walan yusalli bai salla ba bala shaytanu fi usnihi shaytan zai yi tsare cikin kunne ne hadisna musaddad huwa ibn musahad qala hadisna abul ahwasi قال حدثنا أبو الهوزي هو سلام بن سل... آه هو سلام بن سليم قال حدثنا منصور هو ابن المؤتمر عن أبي وائل هو شقيق بن سلمى عن عبد الله kuwa ibnu mas'ud radiyallahu anhu qala zikira inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun an ambata gu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ka ambaci wani mutum to shi shine Abdullahi shi ka fada ma sabuwa kace wata rana gu manzon Allah an ce wani mutum ya yi kwana haswa ya ta waye bai halka ba sai ce mutumin nan ko fake da nina kina ba su labari na kina ce zikira rajulun an ambaci wani mutum gu manzon Allah fakila aka ce ma zala iman bai gushe ba shi na mai bacci yayi isha'ifa bayan ya isha'i ma da na'iman bai gushe ba shi mai bacci hatta azba hayye waye gari ma kama ila salati bai horka cikin dare na fila ko guda ba fa qala sai manzo Allah ce bala shaytanu fi usni shedan yayi hitsari cikin kunnuwan shi duk wanda ya kasance bai gushe ba shi na mai bacci har gari ya waye to shi wannan shaytan yayi hitsari cikin kunnuwa ne bai tashi na fila ba kenan da dare to mista wai za a cewa shaytan ya yi hitsari cikin kunnuwa na shin hitsari hakikani na shin wannan hakikani na shedan ya yi hitsarin ko ba hakikani ba ne wasu maluma suka ce wannan hakikani na shedan ya hitsari cikin kunnuwa ne saboda an san shedan shina ci shina sha shina aure to tunda shina ci shina sha shina aure shekenan shina hitsari doka shi kenan ya tsarga mai hitsari cikin kunnuwa inda shika jin zikirin Allah inda shika ji kiran sallah nan ya zo tsarga mai tsari ciki to ashe kenan wato shedan ya ran mai har mai da kunne ne shadda wurin shedan ya rama ya walakanta shi ko suka ce a'a nan ga abin da aka nuhi da ba da an fi unhi wai shedan ya dade mai kunne bai jin kiran sallah bai zan iqama bai jin zikirin Allah ko guda ko suka ce a'a ba da an fi unhi shedan ya yi karshen kunne ne a'a ya watsa mai maganganu kazamtattu duk magana kazamtatta ya sa shedan ya watsa mai cikin kunne ne ya yi hira ya saurari maganganun da ba na kwarai ba ya ji ababen da ba daidai saurara ba ko kuma ya dibe dibe ya kallace kallace ya ga ababa na batsa ya saurari batsa duk hakan ga bala shedan fi unnihi shaidan ya watsa mai kazamtattun maganganu cikin kunne ne Allah shi muna kariya babu du'a'i wa salati min ahir layli babu du'a'i bai mai bayani akan yin addu'a wa salati da yin sallah min ahir layli karshen dare wa qala jalla wa azza jalla wa azza Allah mai girma ɗauka shina cewa kanu qalilan min al-layli ma yahjauna kanu sun kasance ma yahjauna ba su bacci qalilan min al-layli ko kaɗan daga cikin dare ko kaɗan daga cikin dare ba su bacci su wa'annan wasu bayan Allah ne kanu qalilan min al-layli ma yahjauna kanu sun kasance ma yahjauna ba su bacci qalilan ko kaɗan min al-layli cikin yankin dare wannan haka wasu malumma sun kawo ita fasara ta Abdullahi bin Abbas wasu maluma suka fassara kanu qalilan min al-layli ma yahjauna kanu sun kasance watan yahjauna suna bacci kalilan kadan na min al-layli na dare ma za'ida ya kasance ma za'ida ce suna bacci amma kadan na daga cikin dare ai ma yanamuna ba su bacci in ba kadan na daga cikin dare wa bil asarihum yastaghfiruna bayan wannan sun kasance tare da karamcin kwanan su cikin dare da yawan nafilfilin su wa bil ashari idan kuma jijjihi yayi hum yastaghfiruna suna roƙon Allah gafara kamar dai wai cikin dare sun aikata wani aiki na laifi wanda hayyasta ta tashi su da jijjihi sun haka mu astaghfirullah astaghfirullah alazim astaghfirullah alazima diba masu irin wannan sifa kanu qalilan min al-layli ma yahjuna wa bil asarihum yastaghfiruna to shi na wani malami ke cewa a tsiku wa jiddu wa la takasalu wa antum ila rabbikum turja'un wa la tahja'u fa hiyarun wara qalilun min al-layli ma yahja'un حدثنا عبد الله بن ملما هو القانبي عن مالك هو امام دار الهجره عن ابن شهاب عن ابي سلمى عن ابي سلمة هو ابن ابي عبد الرحمن an abi an abi abdullahi al-agari an abi abdullahi al-agari al-saqafi an abi hurairah daga abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lati ila sama'i dunya yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala to wannan wa qad sadalla bihi ma azbata jihata wanda sun ka tabbata ma Allah jiha sun ka hujja da wannan hadisi watan suka ce wa hiya jihatul uluwi wannan jiha ana nuhin ta ɗaukaka yanzu da rabbuna baraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i duniya nan wa qad sadalla bihi ma azbata jihata wanda suka tabbatar da jiha wannan magana ce ta ibnu hajar al-asqalani yace wa'an sun ka tabbatar da jiha nan sai suka ce nan hiya jihatul uluwi jiha ta ɗaukaka a gani to sai bai faɗi ko zuwa bane to mutum biyu ne da ibnu qutaiba da ibnu adbari annamari su sun ka tafi akan wannan sai ya ce wannan wannan magana ya ce an an ka tafi akan wannan to shi na gwadin kenan kamar Allah na ta hayyuzi ya ce to sai kasance ya ce wa an kar zalika jumhuru wa an kar zalika jumhuru jumhurin maluma sun kai musu wannan kauli ku yuwaddi ila la'anna zalika domin wannan kauli yuwaddi ila tahayyuzi shina kai zuwa ga tahayyuzi kenan abinda ake ce mata tahayyuzi watan duk abin da kasance zati ne duk abin da kasance jirmu ne labudda lahu min tahayyuzi amma zatin Allah bai tahayyuzi abin da aka ce mata tahayyuzi an ya huzar an ya jirmu qadara min al-faragi duk abin da an ka ce ma jiki na shi kama bakin ya kai inda ya kama faragi ga yanzu in mun ka ce abin da aka ce ma at da jimi bi ma'ana an ya huzar qadara min al-faragi shi kama bakin ya kai inda ya kama ga yanzu sama bata kawo kasa ba duk yawanta ko sannan duk yawan ƙasa ba ta kai sama ba sannan ga sarari na shi tsakanin sama da ƙasa to duk da abin da an kace jiki na labudda lahu min an huza qadra min al-faragi ba maka washe kama bakin yaka inda ya kama to in an kace jihatul uluwi aka nuhi nan ga jiha ta dauka to wannan shi na kai yubdi ila tahayyuzi zai kai zuwa ga a ce Allah shi na da bakin yaka qadra min al-faragi zatul lahi labudda laha labudda lahu min an huza qadra min al-faragi shine ce ta'ala Allahu an zalika uluwa kabira Allah ya dauku daga wannan in an ka ce wannan wato wa'anda sun ka ta akan wannan mun haɗe mutum biyu ne ibnu azurbari annamari ya ta akan wannan sannan ibnu kutaiba ya ta akan wannan to sai kasance kuma shi ibnu hajar ya ci gaba da cewa wato ihtalafal ulama malum sun yi sabani fi ma'anan nuzuli akan ma'anar ga ta sauka nan yanzu da yanzu rabbuna tabaraka wata ala, kula yake ila sama'i dunya to sai ya kasance maluma sun yi sabani zuwa ga ma'anar sauka din nan ila aqwani zuwa Ya yace wa minhu akwai daga cikin su ma hamalahu wanda dauki wannan magana ala zahirihi wa haqiqatihi wa humul mushabbahatu wa minhum ma hamalahu ala zahirihi wa haqiqatihi akwai an so ka dauki wannan magana yanzu da rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'i dunya wa sun ka ɗauke shi ala zahirihi wa haqiqatihi yace wa humul mushabbahatu su ne mushabbaha ta'ala Allahu an qaulihim Allah kuma ya tsarkaka ya nisa su daga kaulin ga nasu yace wa minhu akwai daga cikin su ma hamaluhu man hamalahu da daki hadhihi al ahadithu walati wa anna hadisai sun ka tubo akan wannan akwai wanda sun ka ɗauke su kuma gairu sahihatin ba ingantattu bane yace wa hum su sune watan al hawarij sune hawarijawa wal mu'tazil da mu'tazilawa su sun ka dauki wa'annan hadisan gaba da su ba ingantattu bane ba su inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce to akwai ban mamaki akan su cewa wa'annan hadisai ba su inganta ba daga manzo sallallahu alaihi wasallama amma kuma gashi ayatu sifati ayoyi na sifofi awwaluha sun yi tawilin ta alama ya liku ga da ka dacewa kuma sannan sun kore hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama sace to sun kore hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama in ma jahalan ko dan jahilci au ina da ko kuma saboda tsaurin kai ko jahilci ko dan tsaurin kai sun hako da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama to sai sai ya ci gaba da cewa daga cikin kuma maluma akwai kuma wanda ya kasance a jarauha alama warada sun kabar su akan wa sun ka tsugo watan sun kabar hadisan ga akan wa sun ka tsugo watan ma'atulimi tare da jayuwa tare da jayuwa kuma da cewa watan sun tsarkake ubangiji daga kaifiya sun tsarkake ubangiji daga kaifiya daga kaifiya wa tashbihi sannan kuma sun ka tsarkake Allah watan daga kaifiya daga ainihin kaifiya din ta nuzuli din bayan wannan kuma wa tashbihi daga kamata Allah da wani yace wa humu salafu su ne salafu sun tahi akan wannan bai haƙi cikin littafi ne na al-asma wa sifatu ya kawo ce a'immatul arba'a suna cikin su sannan ce kuma su suna cikin su amma dai suna cikin su auza'i shi na cikin su baya ga wannan nace kuma akwai daga cikin kuma numa ya kasance watan sun ka fassara irin waɗannan hadisan alama ya liku ga abin da ka dacewa min kalamin arabi mutu amalun alama ya liku wa minhum daga cikin su ma awwal zalika wanda ya fassara irin waɗannan hadisan sannan kuma mutu amalun alama ya liku ga abin da ka dacewa mutu amalun abin da kasance aikatacce na min kalamin arabi ga magana talarbawa sannan bayan wannan kuma yace kuma daga cikin maluma akwai kuma an sun ka kasa sun ka tsakaita abin da ya zo daga magana ta larabawa wa awwala zalika sai shi fassara wannan alama ya liku ga abin da ka dacewa wa min tawilin qaribin ga abin da kasance makusanci na ga fassara fassarar nan tana kusa ga sawaba ko tana kusa ga dacewa ko tana kusa ga ma'ana sai shi aza hadisi ga ma'anar da ka dacewa da shi daga abin da an ka ga larabawa sannan kuma in ya kasance kuma fassara kuma ta nisanta sai shi kasance fassara ba da ba zai ɗauke ta ba shi aiki da ita ya ce wannan imamu na malik ya ta akan wannan sannan kuma inu da ƙiƙil idi daga cikin mutahiru shi ma ta akan wannan sannan kuma inu arabi min malikiya ya ta akan wannan kuma abin da ce ma shi bihi a kolo ne tawili da tahi to bisa ga wannan dai sai kasance wasu sun fassara wasu sun fawwala imamu na malik radiyallahu kina cikin fawwala fi ba'adin wa awwala fi ba'adin ya ya yi tabwidi ga sashe ya ya bayani ga sashe ya fassara sashe ya yi tabwidi ga sashe to bisa ga wannan sai kasance nan ga yanzu da rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin yanzu da rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'i duniya in mun ka doka bisa ga bisa ga watan ijra'i da salafu sun bar hadisan ga alama warada akan wasu ka turgo amma tare da jayuwa da mai da sunin nan ga Allah sannan kuma da tsarkake ubangiji daga kafiya da tashbihi babu kafiya babu tashbihi to wannan abin da sarfa sun kace akai kenan wanda sun ka fassara kuma yanzu da rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya Allah na sabkar da rahama ta zuwa ga sama ta duniya Allah na sabkar da rudufi ne ga sama ta duniya Allah na sabkar da baiwa ta ga sama ta duniya yanzu da rabbuna tabaraka wa ta'ala saboda akwai riwaya da an kai yanzu da rabbuna yunzilu yunzilu rabbuna yunzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya in an kace anzala an kace yunzilu kaga yunzilu Allahu jibrila ko yunzilu Allahu almalaka Allah na safkar da mala'iki ila sama'id dunya zuwa ga sama ta duniya kullal yace ko na dare watan hina yabqa sulusul layl al ahiru hina yabqa sulusul layl lokacin da sulusun dare rage al ahiru na karshe fa yaqulu yaqulu Allah shi na cewa man yad'uni wa ke kira na fa astajiba lahu in karba mu kira nai man yas'aluni wa ke roƙo na fa wudiyahu in bashi abin da ya roka man yastaghfiruni wa ke roƙo na gafara fa agafir lahu in gafarta mishi to wannan wannan mala'iki Allah ke aikowa wannan ya zo ga riwaya ta nisa'i yace Allah na aiko mala'iki ahir lailatin ƙarshen dare yanzu rabbuna su ba yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin kullu lailatin hina yaqasul sulal ahiri Allah na sabkar da mala'iki watan kowane dare lokacin da sun dare na ƙarshe ya kasance ya rage shi kenan ne sai Allah ya sabkar da mala'iki wannan mala'ikin bi, shi wannan mala'ikin shi na kira shi na cewa Allah na cewa man yas'aluni man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa udiyahu man yastaghfiruni fa aghfiruhu kaga mala'iki shina hikaya ga aikin Allah to bisa ga wannan wannan fasara maluma bisa ga yadda sun ka tahi sannan dukkanin hadisai na ayatu sifati duk hadisai na abin na hadisu sifati gaba da ɗinsu dukkaninsu maluma masu tafsiri da maluma masu fassara hadisai irin su ibn hajar al-asqalani irin magabata ne irin su imamun nawawi irin su wannan irin su imamun nawawi irin su kirmani dukkaninsu babu cikinsu wanda ya tahi akan zahirin hadisan ga ko ne su bai ce a bar su akan zahirin su ba akan hakikar su dukkanin su awwala su kaga masana manya manya maluma masana su ne manya manya maluma masu fassara alkur'ani da masu fassara hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam duk maluma masu tafsiri wa'annan hadisan tawili sun kai wasu kuma su yi tawili gare su yi tawili gare su haka nan ayatu sifati dukkanin maluma masu tafsiri sun yi tawili sun yi tawili to in an ka diba duk shuruhu gaba ɗaya na Buhari duk shuruhu gaba ɗaya na Buhari wa'anda aka hannunmu babu wanda ban diba ba kuma babu wanda bai tawili ba dukkanin sun yi tawili sannan kuma duk gaba ɗaya shuruhun da gare mu na sahihu muslimin kuma na ba babu wanda bai tawili ba duk gaba ɗaya waɗannan hadisan suka kawo gare su sun yi tawilin su don haka ga hanya duce, ko tawili ko tawili in kai tawili ka ce wallahu alam bi muradihi in kai tawili in kai tawili ka ce wallahu wa rasuluhu alam in kuma kai tawili ka yi fassara karibiya wanda ya kasance ke dacewa da ma'anar da ke dacewa da ma'anar hadisi ko kuma ke dacewa da ma'ana aya bakin abin da maluma sun ka aka kenan kaga aka ce wanda bar su akan zahiri ce a cikin mushabbaha ba mu muka ce ibn hajar al-asqalani yace yan an ka diba tafsir yan an ka diba watan sharhi na ibn hajar al-asqalani karkashin wannan hadisin wannan abin da ni hudi haka za a same shi amma masu bid'a masu bid'a sun komo kasan hadisan gana shi kasan maganganun gana sun ka ce ai wannan ya magana da ba daidai ba ga abin da aka nuhi ga abin da aka nuhi ga abin da aka nuhi yanzu wa ka iya gitta mai ibnu hajar game da shi annan hadisi ko ma'ana hadisi eh wanda zo baya gare shi ba zai iya gitta mishi ba don hakan ga sun komo duk inda ya bayani akan tawili ko tawili sai su zo sai su gitta sai su koma kasa su sai su yatta alika su ce nan ya tafi ga abin da ba daidai ba ba haka ya kamata ce ba ai hadisan ga abar su akan zahirin su kuma gashi nan abin da ce fa shine masaba ta hudin malumma kore kore jihatul uluwi ko da jiha ta uluwu ya ce shi ne ƙaule na jumhurin maluma sai sun ka ce wai a'a wai jumhurin mutakallimina to ko jumhurin mutakallimina an ka ce nan ga ana magana akan tauhidi in aka cikin kitabut tauhidi Buhari ya kawo wannan hadisin Yan an ka ce ana magana akan tauhidi a ka kaga malumin tauhidi su ne jumhurin mutakallimina ba za a bar su baya ba za a sa su gaba wajen tawili ko tawili sai sun ka ce wai nan ga abin da shi kan yi nan ga ani jumhurin mutakallimina wannan kauli ne na wahabiya da ainihin mutuzilawa ba masaba ce ta ahlus sunna wal jama'a ba alhamdulillah wa salatu Alƙabu ala rasulillah صباح الراوي هل القاب ألقابها كجذرة جنجار كيلجة مربع بندار سائقة سجادة والأأمش وآرم وآرج والأهفش أستاذ سيبويه وهو الأكبر عبد الحميد وعلي الأذكر أوسطهم سعيد ابن مسعدا لكلهم رواية مسددا وألقه ستتهم بغندري وكلهم محمد بن جعفر الألقاب لقبة واللقب ما أشعر بمدهم أو زمن abin da ake ce malakabi abin da ke gudun yabo ko suka shi ake kira lakabi ta ce misaluha abin da an misalin laƙubba ka jazratun akwai wanda ke kira jazratun sannan akwai gunjarun an ce mutum biyu na dukkanin su mutanen buhara ne ko ne su ana kira ne gunjarun sannan akwai kai da jitun kai da jitun akwai murabba'un akwai bundarun sannan akwai sa'iqatun wanda ake kira tsawa saboda har hadda ta ake cimi sa'iqatun sajjadatun akwai sajjadatun shi ko saboda yin ibada ta yi <coughs> wala amashu akwai amashu Suleiman ibn Maharana wa alimu sannan akwai alimu ana kiran shi Muhammadun al-Fadl al-Asadusi shi a cikin manya-manyan malumin Buhari ana ce shi alimu abin da yake ce ma al-alimu al-fasadu banna an ce bai taɓa banna ba da ɗaya ba mabannaci bane don haka ga mugun lakabi nan ya bi shi ana ce shi alimu irin sunan ta ne wa arju sannan akwai arju mai gurmunta wannan shine ake ce ma Abdurrahman bin Hurmus wala hafashu akwai hafashu su kuma hafashu su shidda suke amma maluma sun kai su hasu goma sha ɗai akwai usalu sibawaihi malamin sibawaihi wa huwa al-akbaru shine babba ana kira ne abdul hamidi abdul hamidin abdul majidi abdul hamid ibn abdul majidi an ce shine farkon wanda fara fassara shu'ara ko wace kalma shi sa fassara ta daidai da ita kasa gare ta wa aliyu sannan akwai aliyu ibn suleiman al-azgaru shi ma ana kiran shi al fashu aw saduhum sannan wanda kasance matsakaicin su ne ana ce mishi sa'id ibn mas'ada shi ma ana kira ne al-ahfashu to likullihim ga kowane su riwayatun riwaya musaddada da ta ta tabbata likullihim ga kowane su wa laqabu sittatahum wa laqabu maluma sun yi laqabi ga sittatahum shidda din su bi gundarin da gundarun wa kulluhum kowane su ana kira ne Muhammadu muhammadun ja'far so shidda suke kuma kowane su ana ce mai gundar kuma kowane su ne muhammadun ja'far الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شاهدونا أربعين لتقص وقال الشيخ تقمده الله برحمته almautu bil ajali mutuwa da ajali haƙƙun gaskiya ce wasu alu munkarin tambayan munkar wani kirun da wani kire lil makaburi ba mun shi ba hmm? mun yi shi ba hmm? wa qala shehu tagammadahu Allah bi rahmatihi wa azabul qabri haqqun ko wa qala shehu tagammadahu Allah bi rahmatihi wa azabul qabri azaba ta qabri haqqun gaskiya ce wa na'imuhu ni'ima ta qabri haqqun gaskiya ce sha bayani wa qad istadalla ulama wa malum ma suka hujja bi ba'din nususil qur'aniyya da sashe na nasusuka na alqur'ani wal ahadithin nabawiyya da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun kawo hujja da su ala azabil qabri akan tabbatuwa ta azabul qabri wa na'imihi da ni'ima ta qabri wa mimma ja'a fi azabil qabri akwai abin da zo na azabar kabri kaulu huzance ne ta'ala da haka wa man arada an zikiri duk wanda kaura kai ne daga zikiri na shine alqur'ani sune kafirai fa inna lahu ma'ishatan hakika shina da rayuwa dankan kukuntacciyar rayuwa qala abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri yace wa abdullahi ibn mas'ud da abdullahi ibn mas'ud dankan fa inna lahu ma'ishatan dankan azabul qabri azabul qabri akan da ita wa qawluhu da zance ne ta'ala da haka wa inna lillazina zalamu azaban wa inna azaban haqiqa azaba ta tabbata lillazina zalamu ga wanda kasance sun ka zalunci kawunan su da kafirci ko da ayyuka na sabo suna da azaban azaba dun zalika wadda bata kai azaba ta alkiyoma ba ko azabul qabri yace azaba ta qabri لأن الله domin Allah zakarahu ya ambaci wannan akiba kaulihi bayan cewa tai fazarhum kabar su hatta yulaqu har su haɗu da yawmahum yinin su allazi wanda ake an san rayuwar su fihi ciki ne wa yomu yawmu wannan yini huwa yawmul ahiri shine yini na karshe min ayami duniya daga kwanuka na duniya daga kwanukan kaɗai duniya wannan shine yini na karshe wanda kasance fihi yusakuna za a kai rayukan su a ciki ne fadalla ala annal azaba allazi hum wannan ya shirya suwa ala annal azaba akan azaba allazi hum wadda kafirai suke ciki ko azabar qabri azaba ce ta qabri wanda zarika don haka Allah ya ce a akasaran nasi daga dai mahi mutane la ya alamuna ba ku san cewa azaba kauri ba da annahu gaibun cewa azaba ta kabri abuna wanda an ruhe ba su imani da haka nan ba ba su san da haka nan ba ba su gaskantar da haka nan ba wa qala ce wa haqa bi ali fir'auna yasabka ga fir'auna da jama'a ce su'ul azabi muna azaba mi a ita annaru ta yuraduna ana gitta su alaiha gare ta alaiha akanta guduwan wa ashiyar annaru ta yuraduna ana gitta su alaiha akanta guduwan suwahi wa ashiyar da bare ce fa hadha wannan azabul qabri azaba ce ta kaure filfar zai cikin kabrin su wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas yace fi qawlihi ta'ala kalla sawfa ta'lamuna kalla afa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani ma nazala bikum abinda sauka gare ku abinda ke sauka gare ku ko abinda sauka gare ku min azabi na azaba to nan fil qabri cikin qabri wannan ita ce fassara ta abdullah ibn abbas summa kalla sawfa ta'lamuna summa sa'annan kalla afa sawfa ta'lamuna da sannu za ku san fil akhirati ranar alqiyama Iza halla bikum al'azabu? idan azaba ta sauka gare ku fal awwalu na farko kalla sawfa ta'lamuna fil qabri cikin qabri wa thani na biyu suma kalla sawfa ta'lamuna fil akhirati lana al qiyama wa takaliru kunkumta wa gada an kai sawfa ta'lamuna sawfa ta'lamuna an kunkumta shi lil halataini saboda hali na qabri da hali na da hali na al qiyama wa rawadun hubayshin zirran hubaysh ya ruwaito an aliyin daga aliyu radiyallahu anhu kala ya ce kunna mun kasance na shukku muna kokanto fi azabil qabri ga azaba ta qabri hatta nazala hadhihi sura sai da wannan sura ta sauka alhaakumut takasuru at-takasuru son tare dukiyoyi alhaakum ya shagalta sheku a nemi wannan a nemi wannan a tara wannan a tara wannan ba ku fahimtu ba ba ku faɗa ku ba hatta rutumul maqadira sai kun haka cikin kaburukan ku hatta rutum sai da kun kazirci al muqabir kabrurukan sai Allah ce kalla saufa alamuna, da sunu za ku san abin da ke cikin kabarin ku ya ani fil qubur cikin kabruruka wa qala abu huraira abu huraira yace an rasulullahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace atazaruna fi man nazala fi man nazala hadhihi al-aya atazaruna kun san fi man nazala hadhihi al-aya ga waɗanda wannan ayoyin suka sabka kun san wanda wannan aya ta sauka akai ne fainna inna lahu ma'ishatan dankan fa inna haqiqa ma'ishatan rayuwa dankan hukumtacciya lahu ta tabbatar mishi wani hashuruhu za mu tada shi ranar alƙiyoma za mu tada shi yawon ranar alƙiyoma a amma kuma shina makaho a ta daruna kun san mal'ishatu danku abinda ake ce ma rayuwa hukumtacciyar rayuwa qalu suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allahu wa rasuluhu Allah da manzonsa alamu su an mahi sani su ata sani akan rayuwar da ake ce ma hukuntacciyar rayuwa ƙara sai manzo Allah ce azabul kafir fil qabri azabar da za a wa kafiri cikin kabarin shi shine mu yi tallanka wallazi nasibi yadihi sai manzo Allah ce ina rantsuwa da wanda ke rike da rayuwata annahu abinda asha'ani la yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una la yusallatu alaihi ana sakowa gare shi tis'atun wa tis'una taninan ana sako mishi tis'atun wa tis'una sininan watan taninu guda tis'in da tara za a sako mishi manya-manyan kumartai har guda tis'in da tara su ne taninu kina manzo Allah ce a mata mataninu ko san abin da ke kira taninu idan ba ku sani ba tis'atun wa tis'una hayyatan mace zaina guda tis'in da tara ɗari ba ɗai likulli hayyatin tis'atu arsu'in dukkanin kowane maciji daga cikin su shina da kai guda tara na fi jilmihi suna busu zahi daga cikin cikin su zuwa ga jiki ne zahihin da ɗaya daga cikin su ya buso shi ga ƙasa da ƙasa ta kone ba ta koma fitar da cire to irin wannan zahin suka hurawa ga jiki ne bayan sun hura wannan zahin sannan kuma su sare shi bayan sun sare sannan kuma su cije shi ga tara ga cizo fayar ta'unahu bayan wannan kuma sai su sare shi hmm. to fayar ko fayar sha'anahu mm, ko dai muke ko ta anahu sai su sare shi bayan sun sare shi kuma waya hadishi na sannan kun bayan wannan watan su abin ga su su bayan sun sare shi sannan ku su cije shi daga na hashuna na yaga amma da kasance su ba su da abin yaga duk gaba da abin su shi ga bakin su suna da manya-manyan haƙura in suka saka mai dahi sannan kuma su yage shi da wannan haƙura nasu haka suke mishi ya ila yawmin qiyamati har ranar alkiyama wa hu za a tabda shi ila mawqifihi ga wurin tsaye ne amma shi na makahu wa zakara abubakar ibn Abi Shayba abubakar ibn Abi Shayba ya ambata yace ya ji wa Abi Sa'id al hudri radiyallahu anhu kala yace sami tunaji Rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula shi na cewa lil kafiri ya tabbatar ma kafiri fi qabrihi cikin kabari ne tis'atun wa tis'una tanina mace zayya guda 99 tanhashuhu suna ya gaje suna cizo ne wata daguhu suna tara ne hatta ta koma sa'atu hal kiyoma ta tsayu. walau anna wahidan minha da ɗaya daga cikin wannan macizan na fahatul ardi ya busu zahin baki ne ga ƙasa ma an ambatat habara'a da ƙasa ba ta fitar da ƙire ba saboda ƙasa ta ƙone gaba ɗaya ƙire ba zai hito gare ta ba wa fi hadisi abdullahi ibn abdul al-asi ya zo ga hadisi na abdullahi ibn abdul al-asi mawqufan hadisi mawqufi na kenan kaule ne na summa sa'annan ya murbihi summa sa'annan yumaru bihi a hora da shi ya ri sha mihi al-kafir kafiri fa yudayyaku alaihi a hukunta mishi fa yudayyaku a hukuntar da kabruhu kabri ne alaihi gare shi wa yursalu aiko alaihi gare shi hayatin mace zai ka amsali tamkat tamka ta naqil buhuti daidai girman wayan rakumi ko wani maciji guda kauri ne daidai girman wayan rakumi fata kudu lahama huta cinye nama ne gaba ɗaya hatta la ta zara habba ta bari lahaman tsokan nama guda ala azmihi akan kashi ne bayan wannan tursalu alaihi mala'ikatun sannan a sako mai mala'iku summun kurame umyun makahi Ya hu su kama bugu ne ba su ji ba su gani sai a sako su mala'iku ga su gilazun shidadun ga su da tsananin ƙarhi ga su da kulake na ƙarhi sai go shi cikin rame ne ba su ji ba su gani duk inda sun ka samu su kaure shi su kama rafka ta bida na tita da kulake alhadisa a cikin tulil gurdabi wa kullu ma zikira duk abin da an ka ambata min al'ayata daga cikin ayoyi wa kullu ma zikira min al-ayati wal ahadisi dukkanin abinda an ka ambata daga ayoyi da hadisai anna hadal kafiri wa annan ha azaba kafiri kenan wa amma usatul mu'minina amma ma hausa bo daga cikin mu'minai fa kada haqiqa eh <coughs> talafa ahwaluhum halukan su ya saba fihi ga azaba ta kabri bi hasabi gurgudun ihtilafi sabani na ma'asihim ayyukan su na sabo kowane mumini cikin kabari ne azaba ta daidai sabo nai sai wanda Allah gafarta mai yahi shi, Allah ka yahi mana kusakuran mu Allah ka muna kariya daga azaba ta kabri wanda ba abubakar bin abi shayba abubakar bin abi shayba ya ruwaito ana abi hurairah daga abi hurairah <coughs> annan nabi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata manzo Allah ya ce ko wara wara nana an abi hurairah annan nabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce akasaru azabil qabri yawanci azabul qabri fil bawl akan hitsari take wannan kenan akan muminai wani wal buhariyu dai muke buhari ya ruwaito wa mulmu radiyallahu anhuma annabi abbas radiyallahu anhuma qala mar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya wuce ala kabarin akan kaburuka guda biyu fa qala ce innahuma haqiqa waɗannan masu annan kaburuka la yu'azzabani ana azabta su wa ma yu'azzabani ba azata su fi kabira akan babban laihi ga doka su su sun yi laihi ba su doke shi babba ba amma laihin babba na ga Allah wa amma ma amma gudan su fa kana kasance yamshi bin namimati annamimi na shi ɗauki labarin wa'annan shi kai mu wa'annan shi doki labarin wa'annan shi kama annan ya koma zulwaja haini manzo Allah shi na cewa sharru nasu zulwaja haini ya ce Allah nasu wajahin ya ce ala haula ibi wajihin wa haula ibi wajihin ko ya ce ala haula ibi wajihin ya ce ala haula ibi wajihin sannan manzo Allah shi na cewa laysa minna man gashana duk wanda ya yi gishi bai tare da mu duk wanda a musulmi ba shi gishi sai dai musulmi shi ta kai shi guda gaskiya da gaskiya ba gaskiya da kaja ba ba gaskiya da munafici ba ba so da ki ba ba yarda da fushi ba a'a yarda da yarda gaskiya gaskiya so so to haka ya kamata mumini shi kasance wa amal aharu amma shi kuma guda fakana ya kasance la ya tutur min bole idan zai hitsari bai neman kariya shi kare zai hitsari inda haka ne al'aura ce bayyana da al'aura kuma haram na kaga zai kai ga mutum ko bai so ba watan kana jiwa sai ga al'aura ta babu za kai ka riga ka ka ga nuna ma abin da bai da kyau shi ya gitta kai ne ga aga al'aura ce to kuma wannan shi ma zai samu kai ne cikin azaba manzo Allah ya wuce mutum biyu daga cikin muminai ana azabta su shi dai wannan annamimi na shi kuma wannan in zai hitsari ba zai samu wuri wanda kasance ke bantacce bane shi hitsari zai hitsari duk inda samu fada a sai manzo Allah sa aka kawo mai bi a tibin da gajibi na da binu radabi wanda ya kasance danye an ka kawo mai watan gajibi da binu abinda aka ce ma asibu rehin da binu sai sa aka kawo rehin da binu sai tsare shi kashe biyu fa shakka ya tsage shi ni kashi biyu sun mata annan gari sai kafa ala haza wahidan ya kafa kashi guda nan ga wa ala haza wahidan ya kafa guda nan sun masa annan kala manzo Allah ce la'allahu ko cewa shi yuhaffafu anhuma wa tanki da a sassafta musu azaba malan yayi ba samu din ba su bushe ba kuma Allah zai sassafta musu azaba din tunda manzo Allah ce la Allah tunda manzo Allah ya ce da Allah hakika za a sassafta musu azaba sai in wannan ganyen ya bushe don haka bisa ga wannan na maluma sun kai timbadin hukunci sun ka ce ana iya shifka icce daidai kabri idan icce aka shifka icce daidai kabri inda kasance sayuni ba su kai cikin kabrin to mai wannan kabrin zai samu sassaucin azaba in ana azabta shi in kun bai cikin azaba kuma rahama za ta karu gare shi wa kada hakika marra ya wuce an kasara daga katada ibnu du'ama kala ce wa da na an ambata muna annahu abinda a sha'ani a nishanuhi almu'mina mu'mini yusahu lahu fi qabrihi ana yarwanta mu mu'mini cikin kabari ne 40 zira'an zira'i 40 mu'mini ana yarwanta mai kabari ne a za a yarwanta kabari 40 zira'an har zira'i 40 kamu haka har 40 duk kabari mu'mini haka za a mai same da shi qala mullimun mullimun ce 70 zira'an zira'i 70 wayu mula'u alaihi huduran a cika mai shi da ababen marmari da itace ganyen itace da ni'imomi ila yawmi asuna har rana ta da matattu Allah ka sanya mu ciki yau muhammad ladhi fihi yau muhammad ladhi fihi yutsaquna yau muhammad ladhi fihi yutsaquna ko hmm. a dai ba akwai mahaddata kusa ko fadaruhun yahudu hatta yulaqu yau muhammad ladhi fihi yutsaquna ko yau muhammad ladhi yutsaquna akwai fihi hmm yau muhammad ladi fihi yusakuna fihi aka magana nan to ababu shi ababu yau muhammad ladi fihi yusakuna kure na na bugu a gyara yau muhammad ladi fihi yusakuna Allah Allah ka sauwaka Allah shi yaye ma dukkanin abin da ke zama matsala gare ka Allah shi faranta ma rayuwarka shi biya ma bukatocinka Allah shi sauwaka mata dukkanin abin da ya sa mata kai Allah shi mata sauki dukkanin mata take na jama'a musu wanda ke cikin matsala Allah shi kuranye musu Allah shi ba su mafita ga dukkanin abin da ka zama mafita gare su Allah shi faranta mata rayuwarta Allah shi kuranye mata abin da ke cikin zuciyarta na bakin ciki in wani tsoro na Allah shi kuranye mata in wani matsi na Allah shi kuranye mata shi kuranye ma dukkanin mata na jama'a musulmi dukkanin sauran jama'a musulmi akwai wani wanda yake shi ma shi na barin a yi masa addu'a kan ababen da ke damuwa sai Allah ya sauwaka mai akwai kuma wanda yake kuma a yi addu'a ina jin ko mahaishi ta rusu ko kuma ta yi uwa Allah shi gafarta mata sunan shi Muhammadun Musulmin Shahabin muhammadu ibn muslim ibn shahabin az-zuhri shina cikin manya manyan maluma na imamu na malik radiyallahu anhu ba shi zuhuri muhammadu ibn muslim ibn shahabin tabi'ina amma a cikin sigaru tabi'ina ba cikin kibaru tabi'ina ba a cikin sigaru tabi'ina ba manya manyan tabi'ai ba shina cikin sigaru amma game da ilimi to hakki baru din sai irin su ibn Musa bai sun kace ilimi shi da ilimi in an kai da irin sa'idun musayyibi to da wuya a samu mai ilimi irin na zuhuri mutumin madina ne shina cikin banu zuhurata sallar su ta yi wanda ya gasa shi hidda al'ada <laughs> kankan abinda aka so ga sallah kankantar da kai yanzu wanda zai wanda zai gana da Allah ne sai ce gani kasa ya Allah da wanda ya haushe hida wahi kaga don haka an ka ce goshinka ko da ka haushe hida da goshinka da hannuwanka ka turmuzashe su ga kasa shi ya gudun kankantar da kai ga Allah dan shi dai haka wa haka nan man da Allah babu wanda zaka haɗuwa ƙasa ka gaisuwa shi dai aka haɗuwa ƙasa gaisuwa don haka gashe kenan kaga wanda ya kasa bai dogara ga komai ba don haka maluma suka ce aisha ta cikin alali aka ce wanda ya sallah ga kasa yayi wanda ya akan shin hida wanda ya akan tabarma shi kuma yayi wanda ya akan irin kafir haka saboda dai gurgudun kaushin da haka je gurgudun lati haka samu saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi cewa watan wanda ce sahabbai sun kai manzon Allah ƙara kaushin da suka ji in za su azugoshe su ga ƙasa suna jin kaushi na duwatsun da ka suka su da kankarar da ka suka su tsakuwa da ka suka su ga goshin su sai mu sai sun ce wai babu makawa mu samu azgoshin mu ko mu share sai mu zo Allah ce wahidatan auda ko dai ka shara so guda ko kuma ka bari dan in ka shara ka rage lada in baka shara ba kuma za ka nan ka malalata wannan yake ana ce ƙara ma malam lafiya ya ma mu ya liman mamu in ya karanta fatiha shi na karawa da sura wurin asirtawa amma in ya jawo dogo sura liman ya diga shi karewa sai shi bata shi bi liman a ƙa bayan ciniki na kamun ciniki ko dai ko la'ada to ya kamata a samu bayani shi shi rubuta shi rubuta cikakken bayani Shin shi na nuhin la'ada ko kudin kamun ciniki kudi na kamun ciniki in ya kasance aka ce saboda gudun ka ciniki shi kuɓuce ma ka riga ka tsaye shari'a ba ta san da kudin kamun ciniki ba abinda shari'a ta sani ka tsaye an sai san ma in ka tsaye an ka sai san ma shi ke na ciniki ya ƙare ka ba da kuɗi ko baka ba da kuɗi ba shi ciniki gairu mawqufin ala qabdin in dai an ka riga an ka sai yan aqidul bai'u bi ma dalla Allah rida ciniki shina gudi bi ma dalla Allah rida abinda ke gudun yarda yardin nan albatini ya ta cikin zuciya abinda ai zuci ka sai an sai samma ka sai an sai samma shikenan ciniki ya riga niki ya riga ya kare ya ayyuhal ladina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batili illa an ta takuna tijaratan an taradin minku. illa an ta takuna tijaratan an taradin minkum akan yarda ya za a san ka? yardarka ka na cikin zuciyarka na saye shi ya nuna ka yarda na sayar ma shi ya nuna ka yarda ciniki ya riga ya kullu ba ka tasuwa bai tasuwa ba sai ka ba da kuɗi ba ba sai ba ka abin kuɗi ba haka maluma suka ce to sai in la'ada shi ka nuhi kuma ita la'ada tana iya kasancewa yanzu ga shari'a shi aka ce masamsaratu dillanci wanda da sunan nan ana ce mishi timsarun dillali ita kuma samsara ake ce mata la'ada to idan aka baka sai da abu wanda baka sai da abu wanda baka dalla wanda baka talla shine da alhakin baka la'ada shi ke baka jinga aikin da ka yi mai ba wanda ka sayar ma ba wanda ka sayar ma bai da wani haƙƙi wanda zai baka baka da wani haƙƙi akai ne wanda ka sayar ma amma wanda ya baka ka sayar shi ke sallamar ka ba wanda ya tsaye ba wannan shi na tambaya akan bambancin farilla da wajibi wal fardu wal wajibu zu taradufi wa malan umanu illa tahalufi wal fardu wal wajibu da farilla da wajibi ba su da bambanci duk guda ne amma wa malan umanu nu'manu sabitin radiyallahu anhu wa malaka kata ila tahalufin yace akwai bambanci amma duk sauran imamai sun tafi akan cewa da farilla da wajibi duk guda na ba su da bambanci abinda aka ce ma fardu yankawa abinda aka ce ma wajib abinda aka ce ma wujubu as-sukutu an farlanta ma an yanka ma wata ibada da zakai kayi shikenan fardu kenan wujubu kuma shikenan ka riga kai sukudu ka kada abinda an ka farlanta maka to haka wasu maluma suka tafi akan da farilla da wajibi duk guda ne amma shi Nu'man Sabit radiyallahu anhu Abu Hanifa yace akwai bambanci shi gon Abu Hanifa ma sabata bi dalilin qad'iyyin wa fardun duk abin da tabbata da hujja yankakkiya kamar kenan a a faqara umma ta isra alqur'ani kaga nan wannan aya tana tana nuna wajibcin karatun alqur'ani Fakar umma ta sara. wannan amru wujubin ne ashe idan aka zo cikin sallah faƙar ma ta isa alqur'ani mun samu cin karatu cikin alqur'ani ko to wannan shi da ce ma farilla to me awujubu watan ma rawahu sahih mara rawahu buhari wa muslimun wa gairihi ma manzo Allah shi na cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah ga duk wanda bai karatu duk wanda bai karatu bi fatihatil kitabi ba bai da sallah la salata la salata la salata liman lam yaqra bi fatihatil wannan sabata bi dalilin zayyinin sabata bi dalilin zanniyin ya tabbata da ainihin hujja da kasance zanniya ce ba hujja yaqiniya ba saboda mi a wannan hadisi sahihi na amma kuma na bai kai matsayin mutawatiri ba hadisi in ba mutawatiri bane hujja ce zanniya ce ba kadaiya bace to wannan shi na ce mai yanzu kenan shi karatun fatiha ga sallah gun abu hanifa wajibi na ba farilla ba ne saboda mi shi abin da ake ce farilla gu ne ma sabata bi dalilin qada'iyyin abin da aka ce wajibi ma sabata bi dalilin zanniyin ashe kenan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi sabata bi dalilin zanniyin faqara umma ta yasra min alqur'ani sabata bi dalilin qada'iyyin wal fardu wal wajibu zu taradufin ومال نعمان إلى التحالف نعم آه، واجبان حجي وواجبات الحج عشر تجبر بالدم إبراد بحج تجبر وحرم من الميقات ثم تلبية وافل القدوم تلبية لمشعر النهر ظلام بالمشعر وفي التوم to haka da zuwa ƙarshe <laughs> watan wajiban haji suna da bambanci da rukunin haji wajiban haji guda goma na rukunin haji guda hudu na arkanul haji an niyyatu a alwuquhu bi arfata dawaful ifala asa'yu bayn safarin rawati to waɗance ne gari kawo yanzu su ko su aka ce wajiban haji su ko su guda goma na suna mutum in yi bar su zai bada hadaya amma ainihin shi hajji da farilla sai da wajibi duk guda na bai da bambanci kila shi a tambaye ka ko ko ko wannan da ya wajibai haka sun ka sani eh wajibai ko ko bambanci hajji eh a wajibban hajji suna da bambanci da farillan hajji ko kuma nan duk gudana da farillan hajji da wajibban hajji duk gudana amma wajiba su suka ce musu ba fara'ilul hajji suka cewa ba wajibatul hajji suka cewa Ki da kana son ka samu farki kamar da Abu Hanifa ya can ko to shi kai ne nan ga abin ka cewa wajibatul hajji ka cewa dama da shi nan wajibai na gare shi kuma su ko su imamai kaga sun ta aka cewa da wajibi da farilla duk gudana now eh shi manzo Allah eh eh shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka son ka gane shi shina mai nafila sai ha gane shi shina yi ba ka son haga manzo Allah shina mai kwana sai ha gane shi shina shina shina bacci din wannan shina gudun kenan tahajjudi ba wajibi na ba gare shi tahajjudi ba wajibi na ba gare shi da tahajjudi wajibi na ga manzo sallallahu alaihi wasallam da dole na kullun ka gane shi shina mai nafila ba ha gane shi shina mai bacci ba sai da ka son ha gane shi shina mai bacci ba ha gane shi shina mai nafila ba lokacin da aka so a gashi shi na mai nafila wannan ya nuna tahajjudi nan ba wajibi na ba gare shi wannan fasara ce ga umin laila illa qalilan nisfahu aw usmihu qalila aw zid alayhi, wa ratil qur'ana tartila inna sunnuki alayka qawlan thaqila inna nashi'at al-layli ashaddu wala'an wa aqawmu qila inna laka fi an-nahari safan awila wa dhkur ilma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila na'am ta eh, to kace malamin eh, eh, eh. to shi ya auri mata wadda kasance tana mai sata tana sata kuɗi ne kuma sai ya ji wa'azi na wani malami ya ce biyanta na iya biyo ta su ma su tashi barayi to gaskiya wannan ba gaskiya ba ne ana samun na kwarai shahihin mugu ana samun mugu shahihi na kwarai shi dai mahi yawanci daga tarbiyya ce in ka tsaya kai tarbiyyar yaranka daidai irin tarbiyya ta addinin musulunci ka karantar da su ka sa su makaranta ka koya musu ladabi za ku sa da ladabi da tarbiyya irin ta addinin musulunci insha Allah akan tarbiyyar da kai yi daidai da aka ce kai kai bakin ka insha Allah ba za su tashi ma husata ba ba za su tashi masu wasu ababa wanda ba su da kyau ba don hakan ga cewa wai idan ka almama ce mai sata ya'yanta za su yi sata wannan ba gaskiya bane saboda ya saba ma a ainihin a ka'ida ta tarbiyya ta addinin musulunci ko an fusa kuma ahli kunara daga tarbiya ne in kai tarbiya mai kyau sai yaran ka su tashi tarbiya mai kyau su tashi da halaye na gari in baka tarbiya mai kyau wakila mai ta samu tarbiya ba ce da ta samu tarbiya mai kyau kila ba za a tashi mai doke doke ba ba ba za a tashi mai doke doke ba balle har ta zo gidan mijin ta sata ta ga wannan rashin amana ce dan ita na tarbiya da za a gwada mata cewa mijinta amana ce gare ta dukiyar shi amana ce gare ta tsaron illi ne da mutunci ne amana ce gare ta wajibinta na ta tsare ilin mijinta shina nan ko bai nan wajibinta na ta tsare dukiya ta shina nan ko bai nan wajibinta na ta tsare shi sirrin shi shina nan ko bai nan to kaga da an kanta shi ta wannan da ta samu wannan tarbiyya ko kuma ta zo ba da wannan tarbiyya ba da ya tarbiyyar da ita akan wannan kila ba za ta yi sata ba to kuma wannan zai sa shi tashi tsaye ga tarbiyyar ƴaƴanai tunda ko ita ba za ta ce ma ƴaƴan ƴaƴanai ku yi sata ba in abin ta ga sun yana ita ma za ta yi musu magana don haka ga nan in sun samu tarbiyya mai kyau za su yi sata bai insha Allah sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallama